الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشانه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba da karatunmu na littafin misbahu salik a cikin don insha Allah za mu yi darasi na talatin za mu tashi inda mala yake cewa babu hajji wa nifasi wa ma yamna'ul hadab wato babin da ke bayanin abubuwan da ko hukunce-hukuncen da suke rafe da haila da nifasi shine jinin biki da kuma abun da wannan hadasin yake hanawa wato wanda yake hanawa na ibada wanda dole sai an yi tsarki daga haila ɗin ko nifasin kafin haiki. Haiza a harshen larabci shine ne. to kwaranyan waje abu ya cewa haɓar wadi ma'ana ya kuranta ya tsadar wadi kur ya kuranta amma a tarifinsa a shari'a shine addamul kharidu min rahimin mar'ati ala sabili shi hatimin ghairi illatin wala sababin wilada wato wani jini ne da yake fitowa daga mahaifar mace ba ta ta kalau wato al'adance yakan fito mata kuma ba tare da wani illa ba ba tare da wata lafiya ba rashin lafiya ba kuma ba tare da haifuwa ba idan jinin ya fito da sababin babu lafiya wannan shake cewa jinin istihaba wato jinin cuta kenan in kuma ya fito ne da sababin haihuwa wannan shi ake cewa jinin haihuwa shine jinin biki wato shine ake cewa abun nan annifasi to da nan annifasu sai zama shi kuma damun ne kharijun min rahimil mar'ati bi sababil wilada jini da yake fitowa daga mahaifar mace da sababin wato haihuwa hikimar da ta sa ubangiji ta'ala ya kaddara mace ta zama tana yin haida domin a jarraba mahaifanta a gane akwai ciki ko babu akwai ciki a mahaifanta ko kuma babu domin a kiyaye tsoso kuma a bambance dan adam da dabba ita dabba ba ta da wannan ba ta da ainihin haida saboda aka kawai sai dai aka ciki ya bayyana amma mace kuma idan tana al'ada to alaman babu ciki idan al'ada ya tsaya alaman akwai ciki galibi saboda haka kenan sai ya zamana don a kiyaye su ne kafin a mace idan ta yi aure mijinta ya sake ta kafin ta yi wani auren sai ta yi al'ada sau ɗaya sau biyu sau uku a tabbatar da cewa babu ciki daga bayan an yi auren aka samu cikin an tabbatar da na wannan miji ne na biyu ubangiji ala ya tsara wa mace ta zama tana yin al'ada saboda tana haifuwa domin a kare wato tsotso wato abin nan dangantaka dan adam sai ma da yace alhaibu dammun kharijun ka kudura min qabli man tahmilu aw ka sufra aqalluhu daf'atu la fil idda wa nisfu sharin fihi aqdar mudda alhaibu haida sai ce dammun da shadda saboda lalura ta waka amma damun ne ba tare da shadda ba saboda in yace damun baitin zai kare wato haila damun jini ne kenan ba wani farin ruwa ba ne in wani farin ruwa fito daga farjin mace ba a ce masa haila wato haka kawai mace sai ɗiwa ya fito daga farjinta ko wani ruwan kurji ko kuma wani abu da ake ce masa haji shine wani farin ruwa idan mace ta da ciki kafin ta haihu ko in ta kusan haihuwa wanda duk ba a ce masa haila saboda haila jini ne sannan kharijin yana fita da kansa ne wato ba fitar da shi ake ba da kansa yake fitowa saboda haka kenan al'ada ne take fita shi amma in ya fita saboda wani ciwo ko wani magani da aka sha to kaga wannan bai zama bai zama jinin al'ada ba sai ma da yace ka kuduratin kamar ma jini gurɓatacce kudura shine ghafra bainal bayadi wa sawad wato wani jini mai kura-kura shi ba fari ba kuma shi ba baki ba idan ya bayyana a farjin mace wato ya fito wa mace shi ma haila ne auka sufratin ko kuma ya zama kamar wani fasifasin jini wato jini wanda yake fasi shi ne sufra shi ba baki ba ba ja ba duk anan ma na yake shi ma jinin haila ne kuma yana fitowa ne min kubuli man tahmil wato daga gaban wanda take iya ɗaukar ciki shi ma jinin inda zai fito ta dubura duburan mace to ba zai zama jinin haida ba amma a ce tana faso sai jini ya fito mata ta duburanta to wannan ba zai zama jinin al'ada ba kuma ya zama yana fitowa ne min qabli man tahmil wato daga gaban wanda ta kai ta al'ada abu na wanda ta kai ta haihu ita ce baliga mace kenan wanda ta kai ta yi ciki ita ce ta fitar da wannan jinin to wannan jinin ana ce masa jinin al'ada wato kamar yarinyar da ta kai shekara tara ne sama kenan in bai kai shekara ba ta kai shekara saba'in ba kaga da aka ce jinin da ya fito daga farjin wanda ta kai ta dau ciki ko wanda take saukan ciki a al'adance to kaga yarinya karama in ya fito daga farjin ta sai zama jinin cuta ne wacce ba ta kai shekara shekara tara ba don a binciken malamai shekara tara su ne mafi karancin shekaru da mace za ta iya yin al'ada idan ya kai shekara tara idan bai kai shekara tara ba yarinya ba ta yin al'ada to tana shekara hudu ko biyar ko shida ko bakwai da wani jini ya fito mata wannan ba jinin al'ada ba ne amma in ta kai shekara tara yanzu ta balaga ne jinin al'ada ne Hakanan nan kar ya zama ta wuce yin al'adan kamar 'yar shekara saba'in ya sama ita ce ake cewa sa to ne ita ma in jini ya fito mata ne zama jinin cuta ne don ta ɗebe tsammanin haihuwa kuma al'ada ba zai dinga wato zuwa mata ba wannan dai kamar bayani ne na cewa menene jinin haila jinin haila wani jini ne da yake fitowa mace idan ta kai ta ɗauki kuma yana fitowa da kansa ne ba tare da an fito da shi ba to amma da yace ka kuduratin au ka sufra yace kamar jini gurbatacce wanda yake baki baki fari fari ko kuma wani jini wanda yake fasi fasi yace shi ma jinin al'ada ne wannan akwai tafsiri irin wannan jinin wanda ba jini ne kai ce ba ya canja kala kalansa yana dan karkata kamar jini kamar ba jini ba to yakan zama al'ada ne idan ya fito a kwanakin al'ada amma in ya fito a kwanakin da ba na al'ada ba to ba a ce masa al'ada saboda kenan al-qudura wa sufra shine jinin da ya fito a gaban mace amma kamar ba jini ba ya canja kala daga kalan jini fari fari baki baki ko kuma fatsi ba ja ba baki ba to wannan jinin in ma ya fito bayan mace ta gama al'adanta ko kwanakin al'adanta sun kare sai wannan jini sai ya bayyana to wannan jinin ba a ɗauka sa jinin haila saboda hadisin ummu atiya ingantaccen hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi da abu daud take cewa kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri shay'an tace mu ba ma lissafa wato ainihin fatifatin jini ko wani jini baki baki fari fari bayan mun gama tsarki ba ma je tafa shi wani abu mana bayan mun gama al'ada ko da kake nan in wannan jinin ya zo bayan mace ta gama al'ada to wannan ba a ce masa al'ada ko da ta zama jinin cuta kawai in bai warke wata tafi asibiti bai dauke ba ya dauke kuma shi kenan, kuma ba jinin al'ada ba ne wannan wani dotti ne kawai mahaifan take fitowa da shi amma ba jini na al'ada irin wanda aka saba wato gani ba amma idan ya fito a tsakiyar kwanakin haida kamar a ce tana yin al'adan da kwana shida bayan kwana uku sai ta ga alkutura wa sufra wannan gurbataccen jinin ko kuma bayan kwana biyar kafin dai ta yi sarki to wannan ana ce masa jinin al'ada da haka ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba wannan jinin jinin al'ada ne wannan kuma saboda hadisin Aisha radiyallahu anha mata sun kasance suna aika mata wato da wani ɗan tasa wanda akwai auduga a ciki wanda a cikin audugan akwai sufra wato fatsi jini na jinin haila sukan sa wannan audugan a farkinsu sai su sa wani ɗan kwano sai su tura wa ainihin wato aisha ta gani cewa gashi yanzu jinin ya canja kala ya zama wani fatsi shin wannan zai iya zama hujja a yi tsarki wato za a iya yin tsarki a yi sallah a yi azumi ko kuma a shi din ma jinin haila ne idan suka tura wa Aisha radiyallahu anha suna tambayan ta dangane da abin da ya shafi sallah sai ta ce musu la ta'adanna hatta taraina al-qaffat al-bayda kada ku yi gaggawa kar ku ce za ku yi sallah har sai kun ga al-qaffatul bayda wato wani abu ne fari wani ruwa ne fari da yake fitowa mace a karshen al'adanta shine al-qaffatul bayda ma'un abyad ya kurojo akibar haizi ko indan qita il haizi wani ruwa ne fari da yake fitowa lokacin da haiza ya dauke to wannan shine alamar sarki yasa mai ruwan hadisi yace turidu da zalika ka min mai hayd tana nufin kenan wannan jinin idan ya bayyana wannan ruwan in ya bayyana alamar mace ta yi sarki kenan to da kenan daga cikin alamomin cewa jinin mace ya dauke akwai me akwai al-qassatul bayda in wannan al-qassa ta bayyana shine mace ta yi al'ada kwanakin al'adanta sun kare ko jininta ya ɗauke sai wani farin ruwa ya biyo to wannan alaman al'adanta ya ɗauke ne sai ta je ta yi ta yi wanka ta ci gaba da sallah ko da wannan farin ruwan bai tsaya ba in ya bayyana to amma kafin ya bayyana ko da jinin ya canja kala in dai a tsakiya ko a cikin kwanakin al'adanta ne ba za ta dakatar da ko kuma ba za ta yi sallah ba za ta saurara tukunna ba za ta yi wanka ta yi sallah ko ta yi azumi ba har sai kwanakin al'adanta sun kare idan ta ga alƙasatul bai ba to alaman ta yi tsarki kenan alamun tsarkin mace daga jinin haila guda biyu ne akwai aljufu akwai alƙasatul bai ba aljufu shine mace ta shigar da wani kyalle ko auduga a farjinta a lokacin da take haila ko a ƙarshen hailanta sai ta fito da shi ba tare da yana da wani damshi na jini ba wannan shi ma alamar sarki ne to amma alamar sarki ne galibi ga wacce ta fara yin al'ada ba ta dace da fara yin al'ada ba amma wanda ta dace tana al'ada to ita galibi wannan farin ruwan shi yake fitowa ke tamanin suka ce zon ta gaji ko wato alaman babu jini a farjinta ba za ta yi gaggawa ta je ta ce za ta yi wanka ta yi sallah ba har sai ta jira wani farin ruwa ya fito a farjinta shine alaman ta yi sarki to da ka sai ta dan saurara zuwa har karshen lokaci in wannan ruwan bai fito ba to za ta iya yin sallah idan lokacin sallah ya zama ya kure amma in bai kure ba ta dan jira don akwai wani jinin ya sake kullowa kafin wannan farin ruwan idan wani jinin bai fito ba farin ruwa ya fito to tabbas ta sarki ne in farin ruwan bai fito ba kuma jinin bai dawo ba har lokacin sallah yi sai ta je ta yi sallah sai wanka ta yi sallah daga baya in jinin ya ya sake dawowa idan al'adanta bai kwanaki al'adanta ba su kare ba sai ta saurara ta saurara wannan shi ma jinin haina ne ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba har sai ya dauke ko kwanakin al'adanta sun cika in kuma kwanakin al'adan sun cika wannan ba za ta saurara ba kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Saboda ka Aisha radiyallahu anha ta nuna mana cewa gurbataccen jini a tsakiyan ko a lokacin kwanakin haila shi ma haila ne mata ba za su yi gaggawa in sun ganshi su ce za su yi sarki su yi tallawa sannan wani hadisi imam Ali ya rawaito shi imam Bukhari ya rawaito shi ta'liqan sannan a karshen sai ce wa balaga binta zaid ibn thabit anna nisa'an una bin masabih min jawfi al yanzurna ila adh فقال ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن wato wata mata ce yar zaidu bin sabit labari ya zo mata cewa wai mata da daddare idan suna al'ada sai su dinga kira ana kawo musu fitila suna zuwa su haka su haka farjin su suka cewa wai jinin ya dauke ko bai dauke ba ma'ana in ya dauke sai su yi sallan magariba da isha in bai dauke ba kuma kaga babu magariba babu isha a kansu to sai ta aibanta su akan wannan ta ce mata ba su kasance suna yin haka wato a al'ada a zamanin sahabbai ko zamanin magabata mata ba sa takura wa kansu kowane lokacin sallah a ce sai sun duba sun yi tsarki ko ba su yi tsarki ba yasa a shari'a akwai sauki abinda malamai suka ce shine in ta zo kwanciya ta duba ta yi tsarki ko ba ta yi ba haka ne in ta tashi daga bacci ta duba ta yi ko ba ta yi ba in ta yi tsarki sai ta yi wanka sannan sai ta yi me sai ta yi sallanta ko kuma in ta je yin biyan bukatanta ko ba waje ko ba haya a nan za ta iya dubawa ta yi tsarki ko ba ta yi ba shi yasa idan mace ta tambaye ka ta ce da gari ya waye tun da rana ta fito sai ta ga ta yi tsarki to amma ita tana tunanin wai ta yi tsarkin tun da daddare ne idan za ta biya sallan azahar abin da magariba isha da asuba sai ka ce mata a'a tun da dai yanzu kika duba kika tabbatar da sarkin ki to a yanzu ne kawai kika yi sarkin ba za ta biya wa'in can kalloli na baba ba za ta kaddara ta ce tana tsammanin kafin asuba ne sai sarki ba da ta duba kafin asuba din ne ta ga ta yi sarkin kenan wannan kuma za ta biya ko kuma za ta yi wa'in can salloli in alfijir bai fito ba magariba da isha in kuma ba alfijir ya fito ta gani to sallan asuba kawai za ta yi to da haka yunsabul hadithu ila aqrabi waqti wannan ita ce ka'ida fiqhiyya duk abin da faruwa zai yi to in lokacin da aka gan shi din ya faru to sai a kaddara a lokacin ya faru kawai ba za a kaddara cewa wai da can yana nan ba sannan kuma a ce za a rama wasu salloli so da haka wannan baiwar Allah ta ce mata suna takurawa kansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka ainihin wato matan sahabbai suke yi ba ma da yake alhaibu damun kharijun ka kudura min qubli man ta'milu aw ka na fata mun fahimci wannan baiti in karatun haila yana da wani rikici sai kaji suka fahimce shi shi dai jinin al'ada ne da yake fitowa mace daga mahaifanta ba tare da wani sababi ba ba rashin lafiya kuma babu haihuwa in ya fito da sababin rashin lafiya ya zama jinin mai jinin cuta in ya fito da sababin wato ainihin haihuwa ya zama jinin biki in kuma ba jini ne ya fito ba wani ruwa ne daban fari to wannan baya daukan hukuncin haila baya hana sallah kuma baya hana wato ainihin azumi sannan kuma wacce za ta yi hakan din a tabbatar da cewa ta kai ta ciki ta kai shekara tara yin sama Shi ne ainihin ta isa ta haila amma in jini ya fito wa yar yarinya karama wannan ba a cewa al'ada ne haka nan matan da ta tsoba sai jini ya fito mata a fannin ta a tafi asibiti wannan jinin cuta ne ba jinin al'ada ba ne don ba ta yin ciki a al'adance saboda haka ta daɗe ma da ban kwana da yin ciki ko shakka babu al'adan ya dauke ta take cewa ahisa wanda ubangiji ta ala ba da labari qur'ani cewa al'a ko kuma iddan su za su yi wata uku ne kawai tun da ba sa yin al'ada wallahi ya izna min al-mahidi min nisha'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lan yakidna saboda haka matan da suka kebe tamanin ba sa haida su ne ainihin tsofaffi da kuma yara kanana wanda ba su kai haida ba to su shine wata uku kawai domin su ba ganin ba ganin al'ada sannan kuma in jini gurɓace ce fitowa mace wanda ba ja ba ba ainihin jinin haila ba inda aka saba ya canja kala sai a duba a tsakiyan haila ne tsakiyan kwanakin al'adanta ne cikin kwanakin al'adanta ne sai a ce shi ma haila ne saboda hadisin Aisha in kuma bayan al'adanta ya kare ne kila har yi wanka ma sai wannan jini to wannan ba jinin haila bane saboda hadisin ummu adiya take ba ma lissafa shi a jinin a jinin al'ada na fata rike wannan matsaloli sannan sai ce aqalluhu wato mafi karancin shi jinin haila addaf'atu tun kuɗa kawai la fil idda amma banda abinda idda banda idda wato mafi karancin jinin ko zamani na jinin haila a wurin imam malik ba yi da wani gurgurdan zamani kawai ko tun kuɗaɗe jinin aina ne don wasu malamai sun tafi sai yi ni da kwana kamar mazhaban shafi'iyya da hanabila sai an samu yomun wa laila jinin in ya zo sai ya kwana ya yi ni sannan ke ce masa jinin aina. mazhaban abu hanifa ya ce kwana uku mazhaban malikiya suka ce ko da tun kuɗaɗe jinin aina ne don babu dalilin da ya nuna cewa sai ya yi kwana kaza matukar ya zo ya fitowa wanda ta kai ta yi haila din kuma a kwanakin haila a irin jinin haila ko da tunkuda ɗaya ne sunansa jinin haila mana in sallah a yanzu haka in tana azumi ne to azumin ta ya me ya kare da ka azumin ta ya ɓaci sai dai ta kira ramu azumin ta gaba kuma sannan dole ta yi wankan janaba kafin ta yi sallah dole ta yi wankan janaba ko da tunkuda ce domin jinin haila ne shari'a ta ta sa, in mace al'adan ta zo mata ya dauke wajibi ta wanka wannan shi ma al'ada ne kuma shari'a ba ta kayyade iya kwana kaza ba so da kace sai ce aqallu daf'atu sai amma sai ce da banda idda wato idan idda take an sake ta ba za ta lissafa wannan tunkuda guda ɗayan dan jigo ɗaya ko jigo biyu ko tunkutowa guda ɗaya da jinin halaye sai a ce wai ta yi jini ɗaya in saura mata jini biyu imam mali ya ce ba za a lissafa shi ba saboda mai aiki ɗan saboda akwai sabani a matsalan saboda haka don fita daga shakka sai ta yi wanka kuma ta rama azumi kaga wannan ta yi ihtiyadi a addinin ta in wankan ma ba wajibi ba ne ta yi wanka in azumin ma ba dole ta rama ba ta rama to amma a wajen idda kuma sai a ce ba za a lissafa da shi ba sai an yi wani jinin wanda ya wuni ya kwana ko kuma ya yi ni domin fita daga shakka a tabbatar da cewa ta gama iddanta kamar yadda ubangiji ta ala faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna fala taqru matan da aka sake da su zauna ba da su yi aure ba har jini guda uku ba tabbatar da jinin da ba a shakkan sani ke yasa yake la idda banda abun da ya shafi wato ainihin idda abun da ya shafi ibada ne ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba za ta rama daga ba amma a idda kuma sai ta lissafa daga wani jini da zai zo banda wannan jini sai ce wa nisfu sharin fihi aqsal mudda wa nisfu sharin rabin wata fihi a cikin haila din a fasal mudda shine mafi nisan zamanin sa wato shi haila mafi yawancin sa mafi yawan kwanakin sa a matsayin malikiya shine kwana goma sha biyar kaga mun ce karancin sa bai da iyaka ko da sun kudowa sau to gejin sa ko sa suka ce kwana goma sha biyar wannan shine mazhaban mafi yawan malamai kwana goma sha biyar in ya wuce kwana sha biyar zai zama mai kenan ba al'ada ba ne zai zama istihaba zai zama jini kyauta. wannan kuma saboda hadisin abu sa'idin al rabbi radiyallahu anhu Allah ya da shi ya ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin sallan layya ko kuma sallan azumi yana shakka mai riwaya aka fita masallacin idi sai zai wuce mata sun yi sahu a masallacin idi don mata suna zuwa masallacin idi sai manzala ta sama ya ce ya ma'asharan nisa'i tafaddaqna fa inni ra'aytu kunna aktsara ahlin nari Ita ya ko mata ku sadaka don na gan ku ne mafi yawan yan wuta wato mata sun fi maza yawa a cikin wutar jahannama an nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da yin miraji shikenan sai matan suka ce fa bima ya rasulullah me yasa haka ya kai mata suka fi yawa a wuta fiye da maza sai maza da sun ma sai ce tukfinna la'ana wa takfurna ashira kuna yawaita tsinuwa ku tsine wannan ku tsine wannan har su dinga tsinewa wa kansu sai ka ta ce in ba ka ba Allah tsine mata to kaga yawan tsinuwa haramun ne kai tsinuwa ma ka tsina musulmi haramun ne duk malamai sun ijma'i akan wannan ittifaqi babu sabani haramun ne ka tsine wa dan uwanka musulmi kai ko arne ma suka ce ka ayyana shi ka ce wani Allah ya wanda suka ce haramun ne har sai in ka tabbata ya mutu bai yi imani ba in ya mutu akan kafirci na ka ne masa ya ka nisan tashi daga ramar Allah dama har abu za zai shiga cikin rahamar ba to amma wanda yake musulmi ka ne masa ce bai zai samu ramar Allah alamu ko wanda baka sanya zai cika ba ko zai cika da imani baka sani ba sai ka tsine masa shi ma kuma ka kare shi daga ramar Allah kila kuma daga baya musulunta ubangiji ta'ala ya kaddara masa ya tuba sai kuma ya je shiga aljanna don manzala sallallahu lokacin da kafirai suka fasa masa kai sai kaifa yufdihu qaumun shajjura a nabiyyi wa kasaru rubaiyatahu yace mutanen da suka rotsa kan annabin suka suka fasa kan manzala sallallahu salama suka zo kuma suka karya masa hakuri za su samu rabo ko in ka tsine mutum kaman ka ce bai zai rabanta ba ne har abada bai zai samu yau kuma kafurai ne sai bangi ta la ka da alaysa salaka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ai abun ba a kai ke ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam abun ba a kai ke abun yana hannun Allah ta'ala wato za su rabanta ko ba za su rabanta ba ubangiji ta'ala ne ya sani yace ko ya karbi tuban su a karshe su je su shiga aljanna ko kuma su mutu a haka a karshe azabtar da su lalle sun zalunce ka kuma Allah ya kaddara suka tuban Khalid bin Walid ya tuba ya zama kuma daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu haka nan Washir bin Harb wanda ya kashe Hamza shi ma ya tuba duk kuma za su shiga aljanna insha Allah to da haka kenan baka san ya mutum zai cika da ima ya mutum zai cika ba za ka la'ance shi ba to mata wannan sana'a ne suna yawaita ainihin lahana bangi ta ya ce wannan shi abin da manzala sama ya ce wannan shi ne kai su ko yake kai su wutan jahannama sannan kuma suna buturce wa miji duk yayi ta alheri yayi ta alheri amma banza da za ka shekara kana kyautata masa yanzu manzala ta sama wata ran sai baka yi ba sai ta ce mara haitu min ka kairan ka baka taba me ka taba ni sai ta ce baka taba min komai ba to nan shi yake kai su wutan jahannam Allah ta wani muhallu shahid sai ce mara aitu min naqitati aqlin wa dinin dubb ar rajul al-hazim min ihdakunna ce ban taba ganin masu tauyayyen addini da hankali ko suke kwashe hankalin mutum mai himma irin ku ba hankalin su rabi addinin su rabi amma za su ruci namiji kuma su dauke masa hankali kike ban taba gani irin ku sai matan suka tambaya suka ce ku ma dini na wa aqlina to me tauye mana addinin mu da hankalin mu kuma kamar yaya a ce ba mu da addini hankalin mu rabi addinin mu rabi me tauye shi sai manzo sama sallallahu sai ce shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatin rajuli yace shaidan mace guda ɗaya ba rabi shaidan namiji wani sai an samu maza mata biyu a shaida in ana rikici akan kuɗi sannan ya zama matsayin shaidan mutum ɗaya namiji kaga kenan mace hankalin ta rabin na na namiji ne don hankali da yake ɗaukan shaida sannan sai ya sake cewa kuma sai ce fa zalika min nuqsani aqliha ita wannan shine tawayan hankalinta sai kuma yace alaysa iza haba lam tusalli wa lam tasum in ta yi haila kuma ba ta sallah ba ta azumi a kwanakin hailanta kaga wannan kuma ba nuna tawayan me addininta wato ba a bata shi namiji zai yi sallah ya azumi a bashi ladan sallah da azumi na wannan lokacin ita kuma tana al'ada ba ta yi sallan ba ba ta yi azumin ba kaga ba za ta samu wannan wannan ladan ba ba za ta samu wannan ladan ba wani ya ce to ai ba ita ba ne ta dawo kanta ba ita ne dabi'a ne irin na me na ainihin mace in haka ya faru da ita ya kamata kenan ita ma a fata wannan ladan saboda mutum idan yana yin abu kullum na fila na azumi ko tsayuwan dare ya zama bayi da lafiya to idan bayi da lafiya za a bashi ladan kamar yayi tsayuwan dare kuma yayi me yayi azumi haka nan idan ya zamana yayi tafiya yanzu ba zai iya qiyamul layli ba zai iya azumi ba kuma da kullum yana yi alhamis da litinin yana yi sai yanzu ya tafiya a kwanakin da bai tafi ba zai yi azumin to shi kenan sai a bashi ladan kamar ya yi azumin ya yi kiyamun laili kama su kuma mata ba a ba su wannan ladan me yasa me bambancin su su ma ba su suka jawo kansu bambancin su shine niyya in ji imamu nawawi yanzu mutumin da rashin lafiya ya ana shi yin azumi da kiyamun laili ko tafiya a niyyarsa a zuciyarsa ba don wannan illa ba da zai azumi zai yi kiyamun laili amma mace kuma kafin al'adan ta zo ta san cewa ba za ta yi wannan ibadan ba kuma ba ta yi niyyar ma yin wannan ibadan ba kai wata yin azumi yayi zafi Allah Allah take al'adan ta zo dariya take tana murna ta huta da azumi so daga baya ta rama to kaga idan za ta samu ladan <laughs> ladan wannan azumi ta samu ba murna suke wasu to kaga wannan shi ne wani kenan addinin ta rabi hankalinta ma hankalinta ma rabi to sai suka ce tunda aka ce haila ne yasa addinin ta ya zama bai ya zama rabi to kenan mace takan iya yin kwana goma sha biyar tana haila tana al'ada kwana goma sha biyar kuma ya zama tana ibada sai zama kenan al'adan tan rabi abin nan ibadan tan ma rabi ne kamar yadda hankalin ta ma ya zama ya zama rabi haka suka fahimta a hadisi alwaya muslim wa tamkutu layaliya ma tusalli wa tuftir fi ramadana fa hadha nuqtanu din imam muslim a ruwayansa za ta zauna mace birare da yawa ba ta yi sallah ba kuma ta ci abinci a cikin wata ramadan kuma a a wata ramadan ya fi daraja akan wanda za ka raya wata ramadan na ramadan in ya fi lada sai yace wannan shine tawayan addinin su a riwayan tirmizi wa tanqusu kunna salasa wal arba'a la tusalli sai dai ku ta zauna kwana uku kwana hudu ba ta sallah wata ma biyar wata shida wata bakwai har zuwa kwana goma goma sha biyar to sai dai ba a samu riwaya ingantacciya da ta ce za ta zauna rabin wata ba ta sallah da an samu wannan riwaya ingantacciya da zai zama tun malamai sun yi ittifaki cewa kwana goma sha biyar ne mafi yawan haila amma tun da wannan fahimta ne daga wannan hadisin don su su ba su fahimci haka ba sai suka ce a'a kawai abun nan mafi yawan haila ba da iyaka Ba da iyaka ko kwana nawa ne sai sai matikan bai bayyana cewa jinin cuta ba ne. tana nan wato ko da za ta wuce kwana goma sha biyar ko da za ta wuce kwana goma sha bakwai kamar yadda wasu suka faɗa sai zama haila ne shin fita mai taimiya jihar da wannan amma dai su fahimtar su a wannan hadisin sai dai wasu malamai sun kawo wani hadisi wanda ibn rushd a cikin al-muqaddimat al ya kafa dalili da shi wanda ya fito karara yana nuna rabi din don a riwayan cewa tamkutu nisfa umriha aw shakara umriha la tusalli wata riwayan shakara dahriha mace za ta zauna ribin rayuwanta zai zama ba ta sallah ka kenan kwana goma sha biyar take al'ada kwana goma sha biyar tana sallah a wata riwa ribin shekaranta su duma nan tsaye ne kenan dai a wata kwana goma sha biyar ne take sallah kwana goma sha biyar ta zama kuma ba ta sallah wannan riwayan da ta inganta da ta rabar rigiman to amma hadisin malamai sun bincika iya bincikensu ba su samu itinadin hadisin ba hadisin bai da isnadi kuma babu shi a cikin littattafai na hadisai wanda aka dogara da su in ka ɗauki manyan wannan littattafan hadisanmu ka zagaya ka zagaya ba za ka same shi ba kuma bai da ainihin isnadi saboda haka manyan malamai sun bincika al-munziri da su ibn al-jawzi su az-zailai a nasbur raya da ibn ibn al a cikin al-badr al-munir da sun yi bayani wannan hadisin bai da bai da isnadi kuma kai ma za ka je ka bincika ba za ka gano a isnadin wannan hadisin ba za ka same shi a cikin me a cikin ainihin manya-manyan littattafan hadisi ba don na ku da bincika kuma ni ban kai shi ba a cikin wayannan littattafan. sai dai kutubu takhrij masu fitar da hadisi su duk inda suka samu za su je su bincika a ina ka same shi sun ce sun bincika ba su samu a cikin littattafin wato hadisi wayanda aka dogara da su ba saboda haka kenan nisfu shari a aka mudda wannan ijtihadi ne na me na malamin ainihin wato fiqh su ne jumhurun sama wasu kuma suka yi ijtihadin su suka ce bai da iyaka to in bai da iyaka fa kuma gane bambanta jinin cuta da jinin haila zai zama yawa da yana da wahala zai zama yana da wahala amma ya ce yana da iyaka sai a ce in ya wuce kwana kaza ya zama jinin mai jinin cuta ko in ya wuce al'adan ya zama ya zama jinin cuta to bari mu ci gaba yace fa in tamada damu fawqa al'ada istazharat salasatan muhtada hatta idza jawaza nisfa sharin fa mustahabatun ka hukmi dhuhri mala yace fa in tamadat dam idan jini ya zarce fauka al'ada har ya wuce al'adan mace istazhara falafatan mu'tada za ta saurara kwana uku mu'tada abun sabawa ba tare da tayi ne tayi sallah ko azumi ba ma'ana za ta kara kwana uku za ta kara kwana uku zan da kan wata matsala mu kai ingancinta ko rashin ingancinta wato idan mace tana al'ada shikenan sai al'adanta sai ya wuce kwanakin al'adan da tana kwana biyar sai ya wuce kwana biyar din to suka ce sai ta kara kwana uku me ma'anar ta kara kwana uku yanzu za ta jira cikin kwana uku ta ga za ta samu tsarki ko ba ta samu ba idan a kwanan farko ta samu tsarki shi ne ta je wanka ta kama sallah in bai yi mata jira kwana na biyu in ta samu a kwana na biyu nan hailan ta kare in bai dauke ba har kwana na uku haka kwana uku to ko ya dauke ko bai dauke ba za ta yi bai wanka ta kama balla ta zama mai jinin mai jini ciwo in kuma ba ta da al'ada to sai ya wuce kwana nawa kwana goma sha biyar in ya wuce kwana sha biyar to shine ya zama jinin ciwuta in bai wuce ba kuma to iya kwana goma sha biyar kamar a ce yanzu ta fara yanzu ta fara al'ada to shikenan sai bai hatta idza jawaza nisfa shahr amma in ya wuce rabin shekar abin da rabin wata kamar idan da a ce al'adan ta kwana goma sha uku ne ba da ma ta kara kwana uku sai dai kwana biyu kawai in kwana sha hudu ne kwana ɗaya kawai za ta kara idan kuma kwana goma sha biyar ne ko kwana ɗaya ba za ta kara ba nufin hatta idza jawaza nisfa shahrin har idan ya wuce rabin wata to sai ce fa mustahabatun ta zama mai jinin cuta ka hukumi tsohuri hukuncin ta kamar hukuncin mai tsarki ne ma'ana za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi kuma mijinta ya sadu da ita duk da cewa wurin imam ahmad mace mai al'ada mai jinin cuta mijinta baya saduwa da ita sai lalura sai in ta kai gejin da in bai sadu da ita ba zai je zina sannan zai sadu da ita ya karhanta amma wasu malamai sun tafiya halarta. to wannan matsalar da take shine mata sun kasu kashi uku ne mata masu al'ada akwai mubtadi'a wanda yanzu ta fara yanzu ta fara al'adanta ita wannan za ta taurara wato ita ne yanzu ta fara ganin jinin haila za ta yi ta tafiya yau ne tsarkinta gobe ne yana ta tafiya in ya kai kwana goma sha biyar idan bai ɗauke ba sai zama jinin cuta ne in ya ɗauke kafin kwana goma sha biyar sai ta yi wanka ta yi sallah kuma ta yi azumi kuma mijin ta ya sadu da ita don ita yanzu ta fara al'adan ta ma san kwana nawa za ta dinga yi ba sannan kuma akwai da wanda ita ta riga ta saba da al'ada din ta saba da haila to wannan da ka samu tana da wasu kwanaki sanannu a wata wanda take al'adanta wata kwana biyar wata kwana shida wata kwana bakwai wata kwana biyu wata kwana uku wata kwana goma amma galibin mata kwana shida ne ko kwana bakwai suke al'ada galibin su ka bincika ka ji haka hadisi sai tabbatar kuma haka matan suke to kaga wannan wanda take da al'ada kaga ita kuma za a iya iya al'adan ta ne dama kwana uku yake dauke mata ya dauke sai wanka sai sallah sai azumi kwana biyar kwana shida kwana bakwai yake daukewa sai sai wanka sai sallah ta kama azuminta sannan akwai ta uku ita ce almustahaba wanda take jinin cuta ita kuma ya zo ya wuce kwanakin hailan ko ya wuce ma kwanakin al'adan ta jini ya ke dauke kullum a cikin jini take wata za ta yi wata daya wata wata biyu wata har wata uku sai akwai matan da za ta yi shekara jini bai taba dauke mata ba shekara wata za ta yi shekara biyu a cikin sabai an samu shekara biyu jini bai taba dauke mata ba kaga wannan jinin cuta ne sai zo ya haɗu kuma da jinin haila sai ta ko menene hukuncin ta jini baya dauke mata kullun zuba yake yi to kaga wannan ita ce yanzu wanda za tattauna a kanta ita ce mai ishkali ko wanda take da al'ada ko ba ta da al'ada yanzu ta fara ba ta da jinin ciwo ai za ka samu kwana shida ko kwana bakwai sai sarkin ta shikenan in ya sake maimaituwa ya sake ta tabbatar da yanzu al'adan ta kwana shida ne ko kwana bakwai wanda take da al'adan kwana shida ko bakwai ko uku ko hudu ita dama an riga an san al'adanta ta sani wayannan kwanakin na zuwa ta san jinin da ya sauke kuma sai ya sauke ko ya zama babu shi farjin a ta kyalle ta ta auduga ta fere fa komai ko kuma wani farin ruwa ya fito mata a karshen wannan kwanakin al'adan kaga ita ma ba ta da iskali to wannan ta ukun kuma sai zama jini ya ke tsaya kwata kwata to yanzu idan mace tana al'ada sai jini ya iya tsaya mata menene hukuncinta to shine abin da waɗannan baituttukan suke mana bayani waɗannan baituttukan suna cewa idan jinin ya zarce ya wuce al'adan mace sai aka ce istazhara salasatan wato ta jira sarkinta da kwana uku ma'ana za ta kara kwana uku sai dai idan ya wuce kwana goma sha biyar ne to sai ta kara iya kwanakin da ba zai wuce sha biyar ba in ya kai sha biyar kuma ta a sha biyar sai yanzu ƙarin kwana uku nan shi za mu tattauna a kansa menene dalili akan cewa mace idan al'a idan jini ya wuce al'adan yadda ta saba a ce kwana uku za ta ƙara maimakon ta yi tsarki da zaran ya wuce al'adanta sai a ce kuma ta kara kwana uku wato kwana ɗaya in ya ɗauke shi kenan kwana biyu in bai ɗauke ba in ya ɗauke shi kenan kwana uku in bai ɗauke ba in ya ɗauke shi kenan to wannan shine mazhaban malikiya kuma malikiya su kaɗai suka tafi akan haka sauran jumhurul ulama gaba ɗaya malamai suka ce ba wani ƙarin da za ta yi kawai in ta zo kan al'adanta iya kwanakin al'adanta ta tsaya ba za ta ƙara ba ba za ta ƙara kwana uku ba al'adan ta kwana bakwai ne kwana bakwai ya jini bai tsaya ba sai sallah sai ta abin nan sai wanka sai sallah ta kama azumin ta sai ta nemi magani ko ta kan jira idan ya ƙara kwana ɗaya ɗauke to sai ta jira wani watan in ya sake ƙara wannan kwana ɗaya yanzu al'adan ta ne ya canja wuri ya tashi daga kwana hudu abin nan kwana biyar in biyar take ya koma kwana shida in shida ne ya koma kwana bakwai to da haka sai ta saurara ta canja ainihin wato abun nan ta canja al'adanta in kuma bai sake dawowa ba to dama wannan jinin cuta ne sai ya zama kenan za ta tsaya akan al'adanta dalilin malikiya akan cewa za a fara kwana uku wato shine hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wanda take yake cewa Asma'u bintu Murshid yar uwan Bani Harisa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa manzo ta kuma ya rasulullah inni hajafat li haidatun lam akun ahiduha tace ni ko yanzu al'ada ta tana yin wani abu wata al'ada tana zuwa min wanda ban kasance ina al'adan ba wato ban saba da irin wannan al'adan ba al'adan wato jinin hailan ya saba wa al'ada na irin kwanakin da nake shi kenan sai manzo Allah ta ce masa wa ma iya wani irin haila kike sai tace an kutu salasan aw arba'an بعد أن أقهر ثم ترجعني فتحرم علي الصلاة tace na kan zauna dama kwana uku kwana hudu amma yanzu in nayi tsarki sai kuma al'adan ta sake dawo min sai ta hana min sallah sai ta hana min sallah kaga ya zama jinin cuta kenan shikenan sai manzo Allah ta tsama sai ce mata idza ra'aiti zalika fanku fi salatan thumma tatahuri wa salli in kin ga irin wannan wato jini ya wuce al'adan ki ki zauna kwana uku ki dan jira kwana uku ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba kenan sai ta jira jinin ya zuba in ya in ya dauke kwana ɗaya to in bai dauke bai kai kwana biyu to in bai dauke bai kai kwana uku shikenan iya kwana uku ne ko bai dauke ba za ta yi wanka ta sallah ya sa manzo Allah ta sai yake ce masa sannan ki tsarki sai ki sallah wato in ya wuce wannan kwana uku ne to wannan hadisin hadisi ne wanda bai inganta ba hadisin da al ya rawaito da Abu Nu'aym a cikin littafin sa ma'rifatu sahaba bai haƙi kuma a cikin asunan kubura. hadisi ne wanda bai inganta ba kuma abin da ya hana hadisi ya inganta saboda isnadin sa akwai haramu bin usman wanda dukkan malamin hadisi sun yi ijma'i cewa ba'ifi jami'a imatul hadith ba'ahu dukkan malamin hadisi sun ba'afa sun ce ba'ifi ne hadisin sa baya inganta imamu shafi yace hadithu an haram ibn usman haramun hadisi daga haram bin Usman haram ne kar ka ruwaito shi to da haka baya halatta ka kafa dalili da shi aka haka kenan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi kamar yadda ibn Abi ya faɗa a cikin Usdul Ghaba fi ma'rifati sahaba da kuma ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyizi as-sahaba da kuma Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra sannan ibn Rushd a cikin wato ainihin سيظن بداية بداية المشتك يجي وأما الاستظهار الذي قال به مالك في ثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما أدى الأبائي إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة يجي أما أكارف وما تتكارف أنا أخو saboda الآدم ya zarce wato jini ya zarce ya wuce al'adanta ce ta ibn rushd ba Maliki ne mazhabansa mazhaban malikiya ne yace wannan matsalar imam malik shi kaɗai ne da malamai da sahabbansa wato mazhaban malikiya ita kaɗai take da wannan matsala ita kaɗai ne ta faɗi cewa za a kara kwana uku idan jini ya wuce al'ada mazhaban malikiya su kaɗai ne suka faɗi wannan za a kara kwana uku in ji ɗaya daga cikin malamin malikiya wato shine ibn rushd al-hafiz yace me yasa yace kuma dukkan malaman birane sun saba masa duk malamai gaba ɗaya da aka sani ne su Hassan Bakari su Sufyanu sauri su Hamma su Qatada irin su Sa'id ibn Musayyib irin su Sa'id ibn Jubair irin su Abu Hanifa irin su Ashafi irin su Imam Ahmad da sauran manya-manyan malamai duk sun saba masa sai Auza'i shi kaɗai ne kawai yake tare da shi a wannan ra'ayi yace saboda babu wani hadisi da ya inganta dangane da wannan matsala babu hadisi ingantacce ko kwaya ɗaya to da haka hadisi ne ba'ifi sannan bayan hadisin ya zama ba'ifi kuma ya saba wa hadisai ingantattu na haila ya saba wa hadisai ingantattu so da haka ga bayanin yadda mace za ta yi idan jinin al'adanta ya wuce al'adanta ko ya wuce al'adan mata in ba ta da al'adan ga yadda za ta yi a bisa dalilai na hadisai ingantattu farko za ta yi amfani da al'adanta ne iya kwanakin al'adanta za ta tsaya ko da jinin ya wuce kar saurara sai ta tabbatar da ya yi ta maimaituwa ya canja mata al'adan daga wannan kwanakin ya koma sannan sai amfani da wa'annan kwanakin sannan idan ba ta da al'ada sai a mai da ita zuwa ga tamyizi tana iya bambance jinin haila da na cuta in tana iya bambance jinin haila da na cuta to in na hailan ya zo sai zama ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba in na hailan ya ɗauke ta ga ya canja kala ba na haila ba ne ba shi kenan sai ta mai sai ta yi wanka ta ci gaba da sallanta da azumin ta ko mijinta ya sadu da ita idan ya zama na ba ta da al'ada kuma ba ta iya bambance jinin haila da na cuta yanzu za a mai da ita zuwa ga galibin al'adan mata galibin al'adan mata kwana nawa ne kwana shida ko kwana bakwai ko da ka sai a kowane wata sai ta yi hailan kwana shida ko kwana bakwai shikenan in ta yi wannan shikenan ta fita daga haila sauran kwanakin kuma za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi kamar yadda sauran mata masu tsarki suke ga dalilin kowanne daga ciki farko za a mai da ita zuwa ga al'adanta saboda me saboda wato ainihin hadisin Aisha kuma sawawun al'adan kwaya ɗaya ne ko al'adan guda biyu ne idan al'adan guda ɗaya ne dama kwana bakwai ne kawai cikin al'adansa to in ya yi kwana bakwai ɗin kawai sauran jikin cuta ne in kuma al'adan ya zama biyu ne takan yi kwana bakwai ta kwana goma to yanzu kwana goma za ta tsaya in ya wuce kwana bakwai ba za ta yi tsarki ba har sai ya kai kwana goma domin kwana goma ma al'adanta ne sai ta duba mafi yawan al'adanta kwana nawa yake sai ta tsaya hakan nan saboda hadisin da Aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana tace Fatimatu bintu Abi Hubaysh ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni ustahabu fala afahu afa ada usala tace manzon Allah ta tsaya tace ya Rasulullahi ni fa na kan yi jinin haila bana farki haila ya kai ta zo mini ya zo mini ya zo mini ba dan samu dama ne tsarki ba shin zan iya barin sallah ne a irin wannan jinin ma wanda ya wuce al'ada jinin hailan da yake zuba baya yankewa sai mazala ta sama sai ce inna zalika tarkun lakin ta salata qadra al-ayyam allati kunti tafizina fiha thumma qtasili wa salli sai mazala Allah ta sama ce masa ce mata inna inna zalika irkun ai wannan wata jijiya ne ta fashe take zuwa wato ba jini ne na al'ada ba jini na haila yana fitowa daga mahaifan mace ne to amma wannan jinin da ya zarce al'adanki ai wata jijiya ne ta fashe sai take zubo da wannan jinin saboda haka jinin cuta ne kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata tun da ya wuce al'adanta sai ce amma ki bar yin sallah a kwanakin da dama kika kasance kina yin al'ada shikenan ta san kwanakin al'adanta kwana uku kwana biyar kwana shida kwana bakwai ko goma iya kwanakin al'adanta manzon Allah ya a wannan kwanakin ne kawai za ta kaddara tana al'ada sai ta bar sallah shikenan sauran kwanaki kuma sai wanka ta ci gaba da sallanta da azuminka sai ya sake sun maktasiri wa salli sannan ki wanka ki kama sallah wannan hadisin imamu bukhari ya rawaito shi hadisin da ingantacce kaga ya nuna mace tana tsayuwa ne akan al'adanta kawai in jinin ya zarfi iya al'adanta shi kenan sai ta wanka ta kama sallah in wani watan ma ya zo sai iya kwanakin al'adanta kawai ta san a farkon wata yake zuwa mata ko a tsakiya ko a ƙarshen wata daga nan sai ta ɗauka shi kenan sai ta kammala ainihin wayannan kwanakin tana gama su ta fita daga al'ada daga haila shike nan sai wanka ta kama sallolinta da sauransu sannan kuma haka nan hadisin ummu salama ce annam ra'atan kanat tuhraqu dima fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam فاستفتيت فاستفتى لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحبهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم لتغتسل بثوب ثم لتصلي قلنا حديث إمام مالي رويتوش دا أبو داود لنسائي كما حديث نين كتبتي أم سلمى تتي وتما تاني تنا تزبط جيني أزامن من الله صلى الله عليه وسلم جيني بايا سوا tana ta zubar da jini ta zama mai jinin cuta ta ce sai na tambaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ta yi sai maza da kuma sai yace ta saurara iya adadin kwanaki waɗanda suke zuwa mata kwanaki da dirare wato yini da dare wanda al'adan ta yake zuwa iya su ne za ta duba daga watan kafin wannan matsalan ya same ta na zuban jinin nan da kwana nawa al'adan ta yake yi idan ta kalli ta dumi wannan kwanakin to iya waɗannan kwanakin ne za ta bar sallah sai ta yake ta bar sallah gurgudun wannan kwanakin idan kwanakin suka shige kuma yace ta yi wanka ta yi zuko da tufafi sannan ta yi sallah ta yi zuko da tsumma sai ta yi sallah ma'ana wannan matan jini na zuba ba a tsayuwa sai manzala kama ce to ta lissafa mana kwana nawa dama al'adan take zuwa tana sallah tana al'adan tana zuwa farkon wata shike nan sai ta dauki iya kwanakin al'adan ta farkon wata. kwana nawa kenan kwana goma ko kwana uku ko kwana hudu ko a tsakiyar wata ne sai ta ɗauka daga tsakiyar wata in a ƙarshen wata ne ta ita ta san kwanakin al'adanta sannan idan kwanakin suka shige za ta bar sallah a wannan kwanakin in suka shige kuma to za ta yi wanka sai ta yi kunzugu ma'ana ta toshe farjinta domin jini kada ya dinga zuba sai ta yi sallah to da haka za ta yi sallah tare da jini yana zuba to jinin ya zama jinin cuta ne ba jinin al'ada ba ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ma hadisi ne ingantacce kuma imam mali ya rawaito shi da abu dawud da nasa'i kuma wannan hadisin ne babban dalili ko ina hadisin sune dalili akan cewa mace za ta tsaya akan al'ada ta ne idan jini ya zarce mata to sai kuma idan ba ta da al'ada in ba ta da al'ada sai a mai da ita zuwa ga tamyizi tamyizi shine bambance jinin al'ada da jinin da jinin cuta wata matar tana iya bambancewa ta san kalan yadda jinin al'adan da yake zuwa kuma ta san yadda yake tunkutowa kuma ta san irin warinsa in na cuta ne ta san yadda yake zuwa kuma ta san kalansa kuma ta san me ta san irin doyinsa daban ne to da haka idan ya za ta iya bambancewa kuma ita ba ta da al'ada fiye ko yanzu ta fara hailan to da haka in ta san wannan to idan lokacin al'adan ya zo ta gane jinin al'adan ta dinga bin wannan jinin ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba wannan jinin na canja kala shikenan sai ta je ta wanka ta kama sallah da azuminta da sauran ibadunta sai ta yi kunzugu ita ma dalili akan wannan shi ma hadisin Aisha radiyallahu anha tace inna ta binta Abi Hubaysh kanat tustahabu فقال da الله sallallahu alaihi wa sallam إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي manzon Allah ta sama ya ce ya ce abin nan Fatima ko Aisha ta ce mana Fatima tu binti Abi Hubaishin ta kasance tustahabu tana jinin cuta wato jini baya dauke mata shikenan sai aka ga manzo Allah ta sallama manzo Allah sai inna damal haibi damun wato jinin haila jini ne baki yu'raf wanda an san shi mata su riga sun sani baki ne wasu sun watance inna damar haifi damun ya are jinin haila jini ne baki wanda yake da wani wari na musamman wanda aka san shi warinsa daban ne mata sun riga sun san shi su ma'anar ne ma'ana jinin haila jini ne baki ko mata suna iya gane shi da kalolinsa yana da abin nan baki ne mai karkata zuwa ga ja sannan kuma lokacin da yake fita yana dumi yana tunkuda yana tsoyi wasu suna iya kiyaye irin wannan kalan jini idan wani jinin ya zo wanda ba shi ba sai su gan shi ja ne kuma yana fitowa baya tunkudowa sannan kuma warinsa kuma sai ya zama daban da wancan in mace za ta iya bambance wannan mazala ta sama sai ya bata hukunci idan ta bambance sai mazala ce idan irin wannan jinin ya zo wato irin jinin haila baki wanda yake wari irin na haila yake fitowa kamar yadda jinin haila yake fitowa zai kama sai yake ki kame daga barin Allah, yanzu kin shiga ne al'adin nan kwanakin al'adar ki idan ya gama wucewa sai dai jinin ya zo shi ne na cutan kenan shi kuma zai zama kalansa daban yin yanayin da yake fitowa daban wari sa kuma daban idan ya fito manzon sama sai ce fatawar ki alwala mana ki je ki wanka wankan janaba kenan ki yi alwala fa salli kuma ki sallah shi kenan al'adan ki ya kare wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i hadisi ne hasan saboda haka kenan hadisin mazala ta kuma ya nuna mace in ba ta da al'ada tana iya bambance jinin haila da na cuta to ba za a ce ta ƙara kwana uku ba a ta duba ainihin kalan jinin hailan lokacin da yake zubowa sai ta tsaya ta dinga bin sa ba za ta yi sallah ba in ya canja kala na cutan ya zo sai ta dakatar da sallah abin nan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta da azuminta wanda ita ce ake ce mata mumayyiza wanda tana iya bambance jinin haila da wanda ba na haila ba da farkon kuma mu'tada ita mai al'ada ko tana bambancewa ko ba ta bambancewa za ta tsaya akan al'adanta mara al'ada kuma in tana bambancewa ta tsaya akan al'adanta in ba ta bambancewa kuma ga hukuncinta a gaba shine a mai da ita ke zuwa ga galibin al'adar mata ba ta da al'ada ba ta bambance jinin haila da na ciwo to ai mata galibin su kwana shida suke al'ada ko kwana bakwai ta tsaya akan kwana shida ko bakwai kawai shine al'adanta in ya wuce sai ta ci gaba da sai wankan ta ci gaba da ibadanta dalili a kan nan kuma shi ma hadisi ne ingantacce hadisin hamnatu bintu jahsh hannatu bintu jahsh تتي كنت أستحاب حيبة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رغبة من الشيطان فتحيبي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تهيب النساء. وأنا حديث أصحاب السنن suka ruwaito shi in banda da sa'i kuma imam al-bukhari yace hadisi ne hasan ma'ana hadisi ne ingantacce ita hamnatu bintu jahash tace na kasance ina yin al'ada wato jinin al'ada jinin cuta mai tsanani don ta ambaci abun al'ada babba kuma mai tsanani ma'ana yana ta zuba baya yankewa shikenan sai tace sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman fatawansa ya zan yi ni fa jini baya dauke mini sai manzala kama sai sai inna ma iya rahbatun min shaitan wannan wani zunguri ne na shaitan wato shaitan ne je zunguri wani jijiya a jikinta kawai jijiyan sai ta fashe sai take zubar da jini sai ta ce fasara ingantacciya wasu sun yi ta tarihi wani shaitan ne ya sa mata ainihin wasu wasi sai take ganin kaman wato jinin al'ada ne ko ba na al'ada ba ne a'a shedan ne ya zunguri wani jijiya a jikinta saboda mu hada shi da wancan hadisin inda ma zalika irqun hadisin mu na dazun ai jijiya ne ta fashe mana irqun in fajarat jijiya ne ta fashe sai take zubar da jini kenan ba jinin al'ada ne jinin al'ada kuma yana fitowa daga mahaifa ne to nan da aka ce rahmatun min shaytan kenan shaytan ne yake zunguran wannan jijiya sai ta fashe shikenan sai jini ya kama zubowa sai ka ga mace tana ta al'ada tana ta al'ada baya daukewa ma'ana jini na zuba wani ma har a ita magani a kasa gane abu sai ajjani ne har sai an mata rukiya sai an zo an mata an tofa an karanta qur'ani an tofa an aljani ya tafi sai al'adan sai dawo daidai yadda yake da akan shi aljanin ne yake zungurin wata jijiya shi kenan sai jini ya dinga zubowa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da aka sai ce fata hayyabi sittata ayamin aw sab'at yanzu abun da zaki ki dinga hailan ki kwana shida ko kwana nawa ko kwana bakwai ba ta da al'ada inda al'ada ne sai a mai da ita da aka yi wa Fatima binti Abi Ubay sai ka zama tana da wannan al'adar ko kuma in tana da tamizi shi ma a mai da ita tamizi in ta bambanta jinin haila da na cuta sai ta tsaya akan jinin hailan kawai nan ne ba za ta yi sallan ba na cutar ta yi sallah sai wanka ta yi sallah yanzu babu wannan ba ta da al'ada ba ta iya bambanta jinin haila da wanda ba na haila ba mazala kuma ya ce ta yi ta kwana shida ko kwana bakwai sai ce sannan sai ki wanka idan kika yi tsafta fa salli ki sallah arba'atan wa ishirina take sallah kwana ashirin da hudu kenan ta yi al'ada kwana nawa kwana shida sai ce au salatatan wa ashirina ko ki sallah kwana ashirin da uku kenan ta yi al'ada kwana nawa kwana bakwai sai ce wa sumi wa salli ki azumi ki sallah fa inna zalika yujziki wannan ya isan miki ciki na fitta ita daga laluran da take ciki sai al'ada kwana shida ko kwana bakwai sallanta kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin da uku sai manzala kawai ce wa kazalika Ali, ita yin haka kawai wato ko da iya tawarwanta gaba ɗaya jinin bai tsarke ba wannan kawai shine abin da za ta dinga yi sai ce kamata hizun kita kamar yadda galibin mata suke al'ada kwana shida ko kwana bakwai kuma a yanzu hakan haka matan suke inda za ka bincike su cikin na fiya mai da yake zuwa ga galibi adatin nisa'i galibin al'adan mata to nan hadisan su ne wanda suka inganta suka kasa matan kashi uku amma hadisin ƙara kwana uku wannan bai inganta ba da haka in kina da al'ada ki tsaya kan al'adanki nan ko ya wuce ma wannan jinin cuta ne idan kuma kina baki da al'ada kina iya bambance jinin cuta da jinin haila to ki tsaya in jinin hailan ya zo ki kabe ba tsalla sallah in ya wuce ki wanka ki ci gaba da sallan ki ko da sai jinin yana zuba tun da kin tabbata jinin cuta ne in kuma babu wannan ki dinga al'adan ki kwana shida ko kwana bakwai yanda galibin mata wato suke wannan ko za ta fara lissafa daga lokacin da didin ya fara zuwa mata farkon wata ya fara zuwa mata tun daga farkon wata za ta yi kwana bakwai ko shidan a tsakiyan wata daga tsakiyan wata za ta yi kwana bakwai ko kwana shida a karshe a karshen watan za ta yi kwana nawa kwana shida ko kwana bakwai haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka hukunta Dora minti na biyu to ina ganin za mu tsaya a nan don za mu shiga kuma wata matsala ta al'ada mai ciki mai ciki tana al'ada ko ba ta yin al'ada bari mu tsaya a nan saboda karatun ya samu shiga cikin wato ainihin kasashen saboda sawa da ake a gidan rediyo da kuma sunna tv wa sallallahu wa sallam ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai kafin a kira sallah ranar alhamis a zo da wannan littafin misbahu salih za mu karisa wannan babin saboda mu tura kasashen inda za a je a watsa shi Rana alhamis za mu karanta babin haida ne misbahu salik ka zo da wannan littafi din mu karita wannan babi din insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga tambaya na farko tana tambaya ne cewa malam ni ne idan na gwada farjina da auduga bayan daukewa al'ada na to ba zan ga komai ba alaman dai na yi barki. amma idan mijina ya sadu da ni kuma sai jini ya bata ni daga ni har shi sai jini ya bata mu hakan din zai ci gaba dai har zuwa kwana uku bayan al'ada na to a wannan yanayi ya matsayina yake wajen ibada bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum a wannan wani ciwo ne sai dai a je asibiti a nemi magani wanda aka ciwo ne ba al'ada inda al'ada ne zai fito to da ka riga kin yi tsarki za ki wanka ki ci gaba da sallah idan ya sadu da ke jinin ya zo ma ba za ki dakatar da sallan ki da kike yi ko wata ibadar ki ba za ki ci gaba da yi amma matukar yana ka to akwai ciwo akwai wanda ko ma ba al'ada ba in ya sadu da iyalinsa ne ya dinga zuwa to wannan yana bukata a je asibiti in ya gagara kuma asibitin bai yi ba to a samu magani irin na rukiya din wanda ake na ajjani insha Allah ta samu waraka wannan yake magana dangane da tsinuwa da kai magana cewa bai halatta a tsine mutum ba ko da kafiri ne yace malam to sai na ci karo da hadisi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen tashin a ƙarshen abin nan kafin kiyama su za su bayyana suna masu tsiraici hadisin da yake magana kasiyatul ariyat yake cewa manzo Allah ya ce ka gansu irin su ka tsine musu to malam ya zamu kenan to da yake ba wai muna bayani ne akan tsinuwan kawai ba shi yasa ban fito da bayanin talla-talla ba to da aka tsinuwa kala biyu akwai al-la'nu al tayin akwai al-la'nu bil-wasf abin da muka yi bayani shine la'nul mu'ayyan ta ayyana mutum ka tsine masa wannan haramun ne addinin musulunci ko kafiri ne baka san da ya zai cika ba bisa zancen wasu inganci amma al-la'nu bil-wasf wannan ya halatta kamar ka ce Allah ya wa azzalumai Allah ya wa barawo Allah ya tsine wa kafirai Allah ya tsine wa yahudawa wannan gashi nan sai suna a cike suke da irin wannan da haka irin wannan tsinuwan da da da, da siffan mutum da siffa ba da sunansa ka ayyana shi ba wannan shari'a ta halatta shi akwai a qur'ani akwai kuma a a cikin hadisi amma ka kira sunan mutum ka ce wane Allah ya tsine masa ka ce wane kada Allah ya masa rahama ko baka san ya za a yi ya zai cika ba kila zai cika da imani ko manzo Allah yayi wannan aka ce masa a'a kar yayi saboda aka kai ma da kai na fata mun bayyana duk haushin da mutum ya baka kuwa duk haushin da ya baka shari'a ne ta haramta maka ina fata an fahimta amma ka ɗauki siffofi kowa ne wani ana ba da labarin misali wani shugaba a zalumi sai ka ce Allah ya tsine wa azzalumai kana ba kai laifi ba ko Allah ya tsine wa azzalumi amma kar ka kira suna kuma ka tsine ko wani mai yin wani laifin wannan shari'a ne ta hana na'am yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya saru da iyalinsa tana cikin haila domin baya iya gane gaskiyan kwanakin hailanta saboda ba ta gaya mishi gaskiya to menene matsayin shi kafin wannan an san ya allaka bayaninsa da hadisin satakunu fi akhir ummati nisha'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'atnimatil buktil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna فإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فإذا لقيتموهن فالعنوهن فإنهن ملعونات irin mata masu yawo tsiraran nan haka haka ce kwazo su ku tsine wasu don abun tsinewa ne dan ma zaka ce Allah masu yawo tsirara ba za ka je ba ba ba abun nan ba za ka je mace ta tafiya tsirara ki ce ka je ka sanya ta ka ce wance Allah tsine miki wannan ya nemi tashin hankali ne sai zama rigima kenan da fada amma tsinewa masu siffantuwa da irin wannan siffantu yana cikin allanu filwa Allah ina masu yawo tsirara wannan ya halatta gaba amma ka ayyana mutum a ah, sai ka ce Allah shiryuwa ne amma da shirya take so kin yana abu mara kyau sai ka ce Allah shiryuwa ne amma Allah tsinewa da sai kare shiryu nan fa don ka ce Allah ya nisanta shi daga rahamarsa Kamar ka daga ne ka ce kada Allah ya shiryar da wani Allah ya sa wani ya mutu yana kafuri ko Allah ya sa wani ya mutu yana sabon Allah wannan kai haka kai daidai kaga ba wanda zai ce ka to in kai tsinuwa kamar haka kai na fata mun bayyana nan sai ne tambaya mun ta ina ji tambaya mai yi yana tambaya ne cewa malam menene hukuncin mutumin da ya tara da iyalinsa tana cikin haila domin baya gane gaskiyan hailanta don ba ta ga masa gaskiya to me yasa ba ta ga masa gaskiya ya kamata ta dinga ga masa ba halatta mace namiji ya sadu da matarsa tana haila ida dai ta gaya maka kai kuma baka yadda ba kaga wannan matsalan ka ne in tana gaya maka baka yadda wannan ba damuwan ba matsalan ta bane matsalan ne matsalan ka dan yana da wuya mace tana al'ada a cewa ba za ta gaya wa mijinta ba ta wahala amma akwai mazan da ba sa yadda ko an gaya musu sai su ga kaman ba ta so ne sai su je su amsa musu da yawa suna yana faruwa haka to da haka kai kai taka tsantsan ka dinga bin maganarta kuma al'adan in karyan take ma yau da gobe za ka iya ganewa shi dai al'ada a wata sau ɗaya ake yi kuma galibi mata kwana shida suke ko kwana bakwai in ta gaya maka ga kwanakin al'adan ta kuma ga lokacin da take yi iya wannan lokacin da shine al'adan kuma amma akan samu mata wanda a wata suke yin sau biyu sau biyu duk bayan sati biyu sai ta yi al'ada duk bayan sati biyu al'ada akan samu matan da kuma a wata uku sau ɗaya wata a wata shida sau ɗaya wata a shekara sau ɗaya wata ba ta al'ada kwata kwata amma wacce ba ta al'ada kuma ba ta ciki ba ta haifuwa ce malam mahaifinmu ya rasu amma malam shekara tara malam baya fita zakka to malam bayan rasuwan shi abin da ya bar mana na gado shin za mu cire masa zakka waɗanda shekaru ne kafin mu raba gado ko kuma ba za mu fitar masa da zakka waɗannan shekarun ba idan kun cire masa haka aka fi so kuma kun masa gata kuma shine masaban jinku saboda hadisin fatainullahi a haqqu an yuqba bashin Allah shi fi cancanta a biya yanzu inda ana bin sa bashi wani mutum daban yana bin sa bashi kafin ku raba gado za ku biya bashin ko ba ku biya ba za ku biya to Allah yana bin sa bashi bashin zakka sai ku biya saboda hadisin da yake cewa fadainu la yaqwan yukuba bashin Allah shi fi cancanta a biya sai ku biya masa in kun biya masa kun masa gata amma mazhaban malikiya suka ce ba a biya masa ba a fitar masa zakka saboda wai sai in yayi ji. in ya yi wasiki sai a cire masa suka ce saboda ibada ne da take bukatar niyya ai bai yi niyya ba to amma wancan hadisin da yake cewa bashin Allah ne yake fi cancanta a biya kamar wanda suke cewa mahaifina ya yi bakance zai zai yi kaza kuma ya rasu bai yi wannan abun ba mazala ce to ai bashi Allah yake bin sa ba Allah ta'ala yake fi cancanta a biya shi bashi ba da na zakka wanda rukuni ne na addinin musulunci to da haka ku biya masa ku fitar da zakka na adadin wasarun shi ya ce alkhairi in kun yi haka kun yi wa mahaifin ku gata na malam na ji wani malami ne yake nasiha akan shafan kai cewa dole sai ruwa ya taba kan mutum wato ko abin nan fatan kai to malam idan mutum yana da tarin suma da yawa kan shi ya matsayin shafan kansa zai kasance babu wani malamin da ya ce cewa za a shafan kai sai kai ya ruwa taba kanka ɗayan biyu ne kan naka ya kamata malamai ko kuma mai wa'azin ya fahimci karatun idan kana da gashi a kanka to gashin kai kake shafa in kuma kwalkwal kai to fatan kanka kake shafa to da haka in kai kwalkwal ruwa zai taba kanka fatan kanka amma akwai gashi a jikinka kuma to gashin kanka ne yanzu misali wanke fuska wajibi ne ko ba kama sai mutum ya zama yana da saji da kimu mai kauri bai zama wajibi ruwan sai ya ratsa ya shiga cikin mai cikin ainihin haɓansa ba ha gemun kawai in ka jika shi kawai da ruwa cikin ko da haka alwajen mata su biyu muwada abin da ake kallon an fiskance ka shine fiskanka kanka ma shine ko in akwai gashi gashin zaka shafa in kuma ba gashin ka shafi fatan ka amma haka ce akwai gashi kuma sai ruwa ya taba cikin kanka wannan wanke kanka ke ba shafawa wani, ko kuma a ce jika kanka ke ba shafan kai kake ba kuma ba a ce a jika kan ba shafan kan aka ce ai za ka shafa fatan kanka ba za ta taɓa ruwa ba in dai akwai gashi na ce malam ne ne ya rantsuwa aka tambaye ni wani abu ne na tura sai ne ya rantsuwa na ce wallahi ban tura ba alhalin kuma na ce wallahi na tura kai alhalin kuma tura nan sako din ba to malam daga baya dai sai ni da na sanin abin da na faɗa kuma na je na sanar da su cewa Allah su ya gure wallahi ƙarya nake yi to malam menene matsayin rantsuwan da nayi sannan ma wala a cikin rantsuwan da ya kamar da ya rubuta ma na dan kauce don ba kalman wallahi na faɗa ba ya dan waske ya ce wallahi baya cewa wallahi to shin wannan ma za a yi tibarin sa matsayin rantsuwa ko kuma to farko dai ya yi kuskure guda biyu bai faɗi sunan Allah cikakke ba amma dai yana nufin ya rantsi da Allah wallahi ba wallahi ba wallahi wasu ne suke bata wallahi tallahi haka suke ba wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi kuskure ne kamata sunan Allah na biyu kuma wannan rantsuwan da ya sunan ta yaminul gamus yaminul gamus wato rantsuwa mai dulmuye mai ita cikin wutan jahannama ko kuma cikin laifi saboda haka rantsuwa ne akan karya ba rantsuwa ne da ake wa kafara ba rantsuwan da ake wa kafara shine wallahi zan aikata kaza ko wallahi ba zan aikata ba in ka aikatan ko baka aikatan ba shikenan sai kai kafara amma ka tabbata karya kake sai karan Allah to ne yana daga cikin manya manyan laifuka manya manyan laifuka karan da Allah kuma a akan karya saboda haka wannan ta fi karfin a mata kafara wannan laifin ya wuce a mata kafara saboda haka sai dai istighfar ya ta tuba ya ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kada ya sake na'am ce malam mutum ne aka tambaye shi ko shi musulmi ne ko kirista shi sai ya ce shi kirista ne ya amsa aka ce kai kirista ne sai ya amsa cewa eh alhalin kuma shi musulmi ne kuma yana da yaƙini a cikin zuciyarsa shi ba kiristan bane to malam shin wannan kalma da ya faɗa ya yi ridda ko bai ba to wato jima ma dai zama wawa ko kuma ya yi riddan don ba wasa da addini idan a zuciyarsa sha'awan addinin yahudun da ko nasara ko kiristanci ya ta faɗa shi kenan ya yi rita a zuciyarsa kenan to da aka ci kirista ne kenan ya yi rita ba sha'awan musulunci yanzu yana sha'awan addinin kiristanci in kuma ya faɗa ne kawai saboda wani wata manufa daban amma yana da imaninsa kuma wanda yake magana da shi din ya san ba ya faɗa don riddan ba ne misali kamar wani yanzu zai ce ya za ka yi haka kai musulmi ne kuwa sai ce a ai shi ba musulmi bane shi kirista ne ko wani abu to kaga daga ji wannan wani fushi ne ya dauke shi sai yake faɗan irin wannan kalmomin ko kuma a ce to kai ya ba kai kaza ba sai ce a to ai shi ba yahudi ne ko shi ba tsari ne yana nufin wai wannan din ya rena masa hankali ko wani abu to idan mutum haka yayi wauta yayi wauta amma ba za ko ba me yasa yayi wauta saboda ya kusanta kansa da yahudu ko kuma nasara ko kirista ba irin wannan abun kwata-kwata mutum da nisanta su daga bakinsa gaba daya don ka fi ɗayan biyu ne ko ka zama kayi ridda ko ka zama kuma kayi wauta ba ka san kiman addinin ka ba Allah ta waje ce malam mutumin da ya musulunta har tsawon shekara kamar goma hakan nan alhaki saboda bai san ana yi ba to malam daga baya zai yi wankan ne ko kuma ba zai yi ba to a da bai wankan musulunci ba tabbas da na ba ta kama shi daga baya yi wanka to wankan kuma dama duk iri ɗaya ne saboda haka sai ya duba daga lokacin da ya musulunta bai wankan ba zuwa lokacin da janaba ta kama shi yi wanka in mace ta yi haila ya kama ta sai wanka kwana nawa ne iya wannan kwanakin nan ne zai rama wannan ibada ne iya kwana misali ya musulunta bai wanka ba bayan sati daya sai janaba ta kama shi mafarki misali in mai aure ne ya sadu da iyalinsa yanzu zai rama sallan mai sati daya wannan tsakanin musulunta da wannan wanka daga nan kuma kaga ya riga yayi wankan kenan shikenan abin da yake shekaru na gaban kuma duk a cikin sarki yayi su ina fata an fahimta yace malam iyali na ana binta azumi a ya kai ashirin na bara ba ta samu ta yi ba duka ta yi wasu bangare ta rama wasu wasu ba ta rama su ba kuma ko da za ta rama daga nan zuwa azumi ba za ta iya karasar da su ba to malam waɗanda ta samu ta rama kauran nan bayan sallan bayan azumi da za a yanzu za ta ciyar ne ko sai masu ya danganta mai haramawa idan lalura ne yana tarama ba ta da lafiya ko laluran ciki ko shayarwa za ta rama azumin kawai babu ciyarwa amma in sakaci sai ta ki ta yi su ta yi ta wasa ta yi ta wasa yanzu ma akwai wajen kwana nawa ne ya kai kwana talatin ta ce ba za ta rama su ba saboda kasala kawai to in ta kuskura ba ta rama ba kuma bayan azumi in ta rama sai ta sai ciyar da miskini tara ne za a mata kamar yadda Abdullahi bin Abba zai fada ta rama kuma a sa mata a dora mata tara ta ciyar da miskini saboda gobe kar ta sake malam menene gaskiyan cewa yace malam menene ce malam menene eh, wane ne Imam Jafar mai mazhaban jafariya wanda aka wanda ake wanda ake masa wanda ake lakabtawa da wai ban fahimci rubutun sosai ba jafar ne wanda ake ma lakabi da jafaru sadiq wannan jafaru sadiq ɗaya ne daga cikin ahlul baiti wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikokin Fatima radiyallahu anha jikokin Shaidina Ali sai ne daga cikin wannan shi ne Jafaru Sadiq Jafaru Sadiq ba da wata mazhaba ba da wata mazhaba shi'a ne suka kirkiro masa mazhaba suka kirkiro mazhaba Jafariya suka kawo su hukunce hukunce wasu kwato suka ce ai sa ne wannan amma Jafaru Sadiq bawan Allah ne mutumin kirki ne kuma ba dan shi'a bane kuma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai bayanai da cikin littattafan sunna da maganganunsa to da aka baya cikin shi'a amma shi'a sun kirkiro wata mazhaba suka dankara masa suka ce mazhaban Ja'faru Sadiq suka kira mazhaban Ja'fariya suke tafiya ainihin akanta wato mazhaba ta furuwa wanda ya shafi hukunce hukuncen hukunce hukuncen shari'a amma shi bawan Allah ne mutumin kirki kuma baya yin shi'a na to masu bukata to ya lafiya musu bukatun sun alkhairi wannan bayar Allah da ta yi su Allah gafarta mata ya jikanta wani bawan Allah wanda yana zuwa wannan karatu shi ma wanda idan sai kone kurmus ranar alhamis nake tsammani to muna roƙon Allah ta'ala ya miyar masa da asara Allah kuma ya kiyaye na gaba اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واشف مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان المسلمه فليس لسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين